don cimma manufofinsa na da'awa da fatan Allah yi da nufi Allah jagorance mu shige mana gaba in ba manta ba muna cikin kitabul jizya a inda jiya muka karanta babi amma muna sharhi lokaci ya kware mana babin da ce babu ma yuhdaru min al-gadari babin da ke tattauna irin abin da ake ko yuhdaru ko yuhaddar abin da ake tsoro na mummunan aƙiba mummunan ƙarshe na yaudara mutum ya yaudara a alƙawari da shi ko a wani abu sannan kuma ya saba ko kuma abin da ke tsoratarwa daga yaudara ina fatan fahimta a mun kan sun za mu kanta sai mu tashi akan shi inda ce haddathana al-humaydi qala haddathana al-walid ibn muslim qala haddathana abdullah ibn al-ala ibn zabr qala sami'tu busra ابن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال أعد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتو بيت المقدس ثم موتان ya akhudu fikum ka qu'asil ganami summa istifadatul mali hatta yu'ta ar-rajul mi'ata dinarin fa yadhallu sakhita thumma fitnatun la yabqa baytun min al-arabi illa dakhalathu thumma hudnatun takunu bainakum wa bayna bani al-asfar fa yaqdiruna wa yatunakum tata thamani ghayatan tata kulli ghayatin ithna ashara alfa Imam Bukhari ce haddathana al-Humaydi malam Humaydi ya ba mu hadisi qala haddathana al-walid walid ya ba mu hadisi dan muslim yace abla dan ala ya ba shi hadisi yace sami ya ji busra dan ubaidillahi yace ya ji abaidiz shi kuma yace ya ji auf dan malik sahabi manzon Allah Allah ƙara masa yadda kale ce ataitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na je wajen manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fi gazo tabuka a lokacin yakin tabuka wa fi qubatin min adamin alhalin manzo Allah na cikin wata kubba shine tanti mai tozo akan shi haka wanda aka yi da fata fa sai ce annabi ya ce da ni o dud sittan ne da sa'a ka kirga abuwa guda shida da su faru kafin wato gabanin sa'a ma'ana tashin kiyama kenan mauti shine abu na farko rasuwata wannan alama ce tashin kiyama mun yi bayanin wannan jiya su mafato baitul maqdisi sannan cin baitul maqdisi da buɗe ta da dawo hannun musulmi ɗari bisa ɗari to wannan ya riga ya faru shi ma an samu zamanin sayyidina Umar dan Khattab Allah ƙara masa yarda mun cewa baitul maqdisi an buɗe ta ta ta zauna hannun musulmi har sayyidina Umar da kanshi ya je baitul maqdis yayi sallah aka wasu abuwa wanda doga ne sai in mun zo can gaba za mu yi sai mu kawo ƙissar baitul maqdis insha Allah ta'ala Sun mutan sannan annabi ce sai mace mace ya khudhu fikum zai diba daga muto za ta diba daga cinku ka qu'asil ganami kamar cutar busha da ke samun dabbobi Mana za a wata mutuwa ga ta nan shine wannan malamai suka ce shi ma ya faru a lokacin sayyidina Umar Allah kara masa yadda a wata annoba da ake ce ita mene eh ana ce amu amwas wato shekarar da aka yi wannan annoba da aka ce mata amwas a ƙasar sham an yi wata annoba an mace-mace kamar kiyashi, kamar ta ga mutuwa kana zaune kawai sai ga hannunka ya fashe kawai ko wuyanka ya fashe wani bororo ya fito kawai shikenan sai ka fara ba da wasiya ka san kawai sai lahira ina fata an wani wannan abin da yawa sabai sun mutu a wajen hatta kwamandan jeshul musulmi ne da ke sham a lokacin shine wa ah, abu obaida ibn jarrah shi ma can ya rasu mu'ad dan jabal shi ma can rasu da yawa cikin sabai da sun rasu a can wajen kuma sauran abun mamaki sabai wai wasu hamburna suke ma <laughs> ina ba ta fahimta saboda ai annabi ya ce at-ta'un mene shahada annoba ita ma shahada ce to wannan annoba ce ina fatan fahimta so da ƙarshe abin yayi nisa shine sai sai na Umar ya ba da shawara shine su ɗauke da ƙayan da suke su koma ina su koma can saman duwatsu a bar asalin cikin gari haka wannan wani technology wata hikimiyya ce da Allah ya sa jaraba ba nasi ba ne, amma wata hikima suka gan cewa kamar kaɗawa take ita cuta a gari don aka tashi aka bar ta kila ta ci kanta ta mutu da aka haka ɗin kuma ta kuma suka koma can saman duwatsu aka yi sama sama sai Allah ya kashe cutar kuma daga nan wajen ina fata fahimta amma abin da muke gani a cikin amu wasu wannan mace-macen da ake kaman hauka bai taɓa sa an ƙi yin sallar jam'i ba ko sallar juma'a ina fatan fahimta da wannan muka ce za mu kalli shirin magabata game da mu'amalanta annoba ashe annoba ba ta sa a ba da a isdarin karar cewa ba za a yi sallar jam'i ba ko a daina sallar juma'a ba wannan isdari ɗin to amma akwai annobobi a annoba da yawa da aka yi a zamuna mabambanta musamman ƙasar bagadaza ta fuskanci annoba kala-kala da ƙasar misira to akwai annoban ma da ake misali an daina duk wani abu saboda in kun ɗebi wannan kafin ku kai wasu cikin masu masu mutu kaga ba maganar ma a zo a kira sallah a ce a jam'i ko a mene wannan abin to wannan ba a kallon shi dan ba karar ne daga gwamnati ba yanayi ne ba ba zai yi ba a yi abin nan ɗin. da haka ba za ka fi hujja da wannan a cewa a sallar jam'i ba saboda kawai wani abin ya maimaitun mana ina fatan fahimci wannan abun so ita ma annoba ce an yi ga ta nan kala kala an yi ta yunwa ga su nan kala kala ne dai Allah samu dace to annabi ya ce za a yi wannan to lokacin wannan amu amwas an yi ta sannan wanda aka yi a bagadaza an yi ta mutane na manta adadin mutane aka ce sun mutu a wannan annoba din Allah shi kiyaye Allah tsare mu kuma da wannan masifo din to sun masu fadatul mali sannan kwarara da malala na dukiya wannan ma malamai suka ce ta faru a zaman sayyidina Usman hatta yu dar rajul mi'ata dinar har a ba mutum dinare ɗari kamar ka ce dala nawa kenan dala ɗari? eh dinare ɗari domin kowane dinare yanzu rubu'in shi ne ake cewa dubu nawa wajen dubu ashirin ko to guda ɗaya zai wajen dubu tamanin dubu tamanin so ɗari nawa kenan dubu ɗari takwas to amma za ba mutum dubu ɗari takwas sai ringa jin haushi don me aka washe ɗan wannan kuɗin ina fatan fahimta yawwa to shine malami suka ce wannan abin ya faru a zamanin sayi na Usman saboda dukiya ta malala an ba mutane kuɗi an ba har wadata ta wasu ka sangarce suka yi abin da suka yi ina fatan fahimta to amma wannan bai hana a sake samun irin wannan malala ta dukiya ba musamman ga wanda ke nazarin yadda tattalin arzikin duniya ke gudana akwai dukkan possibility na iya samun wannan dukiya nan gaba a samu arziki ya malala ko'ina ina fatan fahimta ka kwari sai tabbatar da kama har zaka zo mutum ka ce da Allah zaka roƙe shi jiya bai baka ba gobe kafin ya zo ya baka ka ce ai kai ma kai arziki zaka cire dukiya kana so kai zakka ba zaka ba kowa ya samu ina fatan fahimta wannan fa wani abu Allah na maka wulakancin duniya ne a wajen shi ba ba wani abu ce a wajen shi wannan wannan abin kowa zai mu wannan arzikin amma ba nan gizo ke saka ba arzikin lahira shine gaskiya Allah sa mu dace sannan sai malam yake cewa summa fitnatun saura fit sannan wata fitina annabi ke ta saura wata fitina sannan wata fitina la yabqa baitun min al-arabi illa dakhalatu ba wani gidan larabawa da zai saura wanda ba bata shiga ciki ba shi ma wannan suka ce ya faru zamanin fitinar da aka yi tsakanin sabai tsakanin aliyu dan abi talib da su ɗalha da sauransu da kuma abin da ya faru tsakanin abin nan da aka kita mana ana ka kyale ta kawai tsakanin ɗalha da abin nan da kuma tsakanin abin nan wake da suna aliyu da mu'awiya to kusan wannan fitar ta ratsa ko'ina to in ka so sai ka ƙara ma da wata fitina shine fitinar kashe sayyidina usman ita ma ka ce wannan abin gashi nan tana ta tartsi sakamakon wannan fitina ana an san sakamakon shi har yanzu Allah kiyaye shine aka samu khawari sun fara fitowa daga lokaci lokacin sai shi sun mahuduna sannan sai zaman lafiya sulhu da za a yi takunu bainakum bain banil asfar wanda zai tsakanin ku tsakanin to ƴaƴan asfar an ce banu asfar suna nufin rumawa turawa kawai za a yi lokacin da za a yi wannan sulhu tsakanin mu turawa kamar da mu zo mu ji har ma za a je ya kau ɗansu su turuwan su kasance a cikin sojojin musulmi ina fatan fanci wani abin to annabi ya ce fayagdiruna ana cikin haka kuma sai bayan an yi sulhu nan da su ana tafiya tare sai su yaudara Fayatu na ta ta samaniya gaya sai su zo maku za su yaƙe ƙarƙashin tuta tuta guda tamanin ta ta kulli gayatin isna ashar alfan ƙarƙashin kowace tuta akwai mutum dubu goma sha biyu wannan adadi mai yawa sai malamai suka ce to wannan kam har yanzu ba a zo kan shi ba ina fatan fahimta amma za a yi wa samu a zo an samu nan gaba a yi sulhu tsakaninmu da wa'annan turawa tsakanin gwamnatocin musulunci sai a zo a yi sulhu har ma a yaƙi wasu daban kamar da mu kanta bari mu je daga bakin mal ibn hajar anan wanda yake cewa ko a duba kasa inda yake cewa gayatan din nan sai yake cewa ai rayatan wa summiyat bi zalika al-anna gayatul mujtama idza waqa'at waqafun ووقع في حديث ذي المخبر بكسر الميم وسكون المؤجمة وفتح الموحدة عند أبي داود في هذا الحديث بلفظ راية بدل غاية yana bayan cewa gaya din nan da zo a cikin hadisin ma'anarta shine raya sai ce wa fi awwalihi a cikin farkon waya Abu Dawuda sai ce satusalihuna ruma sulhan am, sulhan amnan ku musulmi za ku yi zaman lafiya za ku yi sulhu tsakaninku da rumawa in an ce ruma kawai su ne sunan da ke ba bature kawai an lokacin to za ku yi sulhu da su aminci summa tagzuna antum wahum aduwan sannan zai kai ga da ku da su za ku haɗa ko yaƙi wani abokin gaba to wai wannan abokin gaban annabi fassara shi ba ina fatan fahimta da mu musulmi da turawa wai Allah NATO ci za ta tuba NATO take ko na NATO ko muka sani ko za su tuba ne tunda ba a san da wannan yakin zai kasance ko ba haka ba ya Allah musulmi su dawo cin hayyacin su ko yawwa a dunkule kuma ga abin da mai yasa to to yace za a haɗu da su aje a kiyo na abokin gaba amma annabi fa yace abokin gaba amma dai su musulmi ba su da abokin gaba irin kafirci da kafarai ina fata mun fahimci wannan abun to shine sai annabi yace fatun na, in kuka je yakin sai Allah ya ba ku nasara su suma na marajan fayarji'u rajulun min ahli salim sai ku yada zango a wajen wani mara wajen da yake akwai dausayi da shuke shuke haka Fayar fa'u rajulun min ahli salibi saliba cikin ma'abota salib masu kiristoci kenan sai daga salib ɗinsa cross fayaqulu sai ce galabar salibu an fa zauna ana zaman lafiya kagar sai shiru sai sai ce wai ai bible din wato jesus ya yi nasara cross ya yi nasara shi kenan fa yagdabu rajulu min almuslimina wani mutum musulmi sai fusata fa ya fa yagdabu rajulu min almuslimina fa yaqumu ilayhi fa sai wannan musulmi sai ta je samu wannan mai daga eh, cross din sai naushe shi haka ya bangaje shi ce ƙarya kake Allah ne ba da nasara an fanci abin ko sai ce fa inda zalika to a lokacin ne sai su tura sai su ga kan sai su koma su kulle tauna a zuciyarsu yaqdiruna ar-rum sai su su koma su shiri yaudara yajtami'una lil malhama sai su taru saboda wannan karawa da za a yi baya atuna shine sai su zo musulmi da wannan adadi din ina fatan fahimta to in sun zo in kun fanci hadisin da kyau duk wannan rundunar yakin da zo da ita a shara hadisi na babu cewa a haka dai musulmi su ci nasara a kansu kaga wannan har yanzu mu musulmi ana daɗaɗa mana ana ba mu bishara cewa muna da nasara akan halin da ake ciki a duniya har yanzu da ake wannan tafiya ɗin. akwai sauran duniya ko kuma sauran izza ta addinin musulunci za ta dawo kar ka taɓa ruɗuwa ka ce to ai wannan ɓanna ta yi yawa babu shakka ɓanna ta yi yawa inda da hankali ake tunani ake magana sai ka ce abin ba zai gyaru ba haka ne ko ba haka ba in dai da hankali ake tunani a ce za a gyara to ba za ka yadda da abin nan ba amma abin a wajen Allah mai sauƙi ne in ya so yara dama duka zukatan namu suna hannun shi ne kun fa kunce kawai ba wani matsala ba ne ba kai ne sai an tare majalisar ɗinkin duniya an je Geneva an je New York an je Abuja an tattara an kashe kuɗi a Allah kawai kawai magana ce kawai shikenan aka ta gyara kawai inda ma amru idza arada aisha an yaqula lahu shi shikenan kawai ya faru musulmi ku sani ba su samu wannan izza ba sai sun gyara amma in wannan cala ba ta gyaru ba ba samu izza ba amma in Allah ya so lokacin sai ga Allah ya gyara mar sai ga musulmi sun koma cikin su tunda har yanzu musulmi suna nan da imansu da Allah da su da littafin su alƙur'ani ko ba haka ba to har yanzu ana sani da gyara kenan ko ba haka ba to Allah samu dace to annabi ya ce a lokacin ne sai su fito musulmi sai abuga sai Allah ba musulmi nasara مالك والابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا وقعت إذا وقعت الملامح بعث الله بعثا من الموالي يؤيد الله بهم الدين idan wannan yaki ya faru sai Allah aiko wasu waɗanda mawali bararrun bayi ne ko kuma da aka yi alliance da su amma musulmi sai zo su zo Allah ya karfafa addini da su haka ibnu majah rawaito wannan hadisi din malai ce walahu min hadisi bin mu'adh bin jabal marfu'an muwatsan jabalar rawaito hadisi marfu'i cewa almalhamatul malhamatul kubra fatul qasqantaniya wa khurujul jali fi sabati ashhurin da wannan yaki da za a gwabza da kafare babba da cin qasqantaniya tana can abin nan ne yanzu tana qasqantaniya tana ina ne tana istanbul ne ko me take da suna hmm? wannan ina ne istanbul sunan garin ma turkiya ina qasqantaniya tana turkiya ne ko da cin daniya da fito dujal tsakaninsu kawo wata bakwai ne ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jama'an fanci wannan abun ko sannan maliki cewa dai walahu min hadis abdullahi bin busir rafa'ahu ace bainal malhamati wa fatil madina sittati sinina tsakanin wannan yaƙi da cin babban birni akwai wata shekara shida wa yakhruju dajjalu fi sabi a shekara ta bakwai da dajjal sai ya fito kuma daga lokacin kuma duniya salamu alaikum kenan kana gan dajjal ya zo to kuma kawai shi kenan kowa shi da kayansa Allah samu dace to abinda mu tsinta daga cikin wannan isharo da hadisi ke ba wani ana ce da su ashratu sa'a a wajen malamai su alamomi na tashin kiyama amfanin da ake samu da karantar da irin wannan alamomi shine kai musulmi Allah zai taimake ka duk rikicin da ake zaka samu natsuwa ba za ka fada halaka ba sakamakon abuwa don abin ba wani sabo ne a gare ka ba dama ka san da zuwan shi na biyu ribar da ake samun fi girma a ciki ne. kai za ka zauna koroshe cikin kintsin kana haɗuwa da ubangijinka Allah maɗaukakin sarki ma'ana kullum za ga ka da rubuce biyan bashi wane ne ibada salloli kula da abubuwa saboda mene ka san komai zai iya faruwa ina fatan fahimci wani abin kuma mumini ma abin sai ya samu shauƙi kusuwa da Allah yana so ma ya ga lahira ko ba haka ba don a samu aljanna Allah samu dace wannan shine karshen babu insha Allah ta'ala malam ce babu kaifa yumbazu ila ahli ahadi ila ahli ahadi yaya ake yi wajen warware alƙawari yaushe ya ake watsi annabzu shine watsi da yarjejeniyar da aka yi to ya ake wannan watsi da yarjejeniyar da aka yi da waɗanda aka yi alƙawari su na zama lafiya idan aka yi abin sai ta bayyana kaga cewa za su ci amana su kafarai an yi da zama lafiya da su to kai ma zaka je ka ci amana ne koko zaka yi zaka yi watsi da alƙawarin da aka yi ne in zaka yi ya zaka yi Allah ne faɗa cikin Qur'ani wa in ma khafana min qaumin khiyanatan sai ce bane fambiz ilaihim ala sawa'in idan har ka ji tsoron yaudara da ha'inci daga wasu mutane kafarai, bayan kun gama sai ga take-take za su warware alƙawarin nan to kar ka ce kai manzan Allah bari kai ka fara A'a je a sanar ƙarar kowa ya san ba wannan alƙawar amma tsakaninmu da ku to ya za a yi shine malam zai karanta mana qala haddathana abul yamani qala akhbarna shu'aibun an zuhri an qala akhbarna humayd bin abdurrahman anna aba hurairah radiyallahu anhu qala ba'athani abubakar radiyallahu anhu fi man yu'adhdhinu yawm biminan لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر فنبض أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبي صلى الله عليه وسلم مشرك malam ce haddathana abul yamani ya ba mu hadisi qala akhbarna shu'aib bin shu'aib ya ba mu hadisi an zuri ga ba mu zuhri qala akhbarna humayd bin abdurrahman humayd dan abdurrahman dan afiya ba mu hadisi anna abu hurairah radiyallahu anhu qala abu huraira allah ƙara masa yadda ce ba asani abubakar radiyallahu anhu sai da abubakar allah ƙara masa yadda ya aike ni fi man yu'adhdhin na harbi bi cikin waɗanda za su shela ranar babban sallah a garin mina shela ita ce la ya hujju ba'adal ami mushrikun daga bana ba a yadda wani mushriki sake zuwa aikin hajji ba wala ya tufo bilbaiti oryanun kada wani wanda ke tsirara shi ne oryan kada wanda ke tsirara ya sake yin dawafi a ɗakin ka'aba wannan shi ne dokar da aka faɗa sai ce wa yawmul hajjil akbari ranar babban sallah wato hajji babba yawmun nahar shine ranar babban sallah kenan wakila wa inna ma kila an ce da shi al-akbar ne wato hajjul akbar min ajali kaulin na saboda mutane sukan ce al-hajjul asgar wato karamin aikin hajji kun fahimta ko dai sukan ce karamin aikin hajji suna da mene umara amma zahirin abin da ya bayyana a gare ne sukan ce karamin aikin hajji ne saboda kun ga a makanta kitabul hajji akwai abin da aka ce da su hamas hamas su ne waɗanda su ƙurai shawa 'yan maka wayin ranar arafa in an zo aikin hajji ba sa zuwa arafa in aka taho da su za a ji arafa suna zuwa muzdalifa iyakar iyakar harami kenan sai tsaya nan ba su fita nan ba sai dai baƙi suka zo daga yemen daga madina daga nan su za su je su tsawe arfa in an gangaro sai hada ina muzdalifa to ranar gobe za a riga ba daka cokar anan shi ne suke ce da shi to waccan tsayo arfa suna ce da ta hajjil asgar ina fatan fahimta shine Allah ya kira sunan aikin hajji kawai gaba ɗaya mene yawmal hajjil akbari arfa ɗin kuma da yake ƙarshe manzan Allah ya zuwa mene ya soke wannan aƙida ta Hamas cewa wai ɗan harami shi ba zai je ina ba eh ba zai je muzdalifa ba saboda wa aikin shi ya za shi yana dan harami yana aikin fata sai dai ba ya je waje Allah sa kun fahimta to da manzon Allah ya zo sai menene so soke wannan abin da nake gudu kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un